وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا lalle dukkan masallatai na Allah ne ba na waninsa ba don haka kada ku kira wani tare da Allah a cikinsu sai ku zama kamar Yahudawa da Nasara a cikin cocinansu da gidajen bautarsu.